dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin samai da kasai wanda ke juya al'amura bisa tsarin da ya ga dama kamar yadda ya ga dama mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala shi ka ayyaki. babu abokin tarayya gare shi cikin mulkinsa hakanan shi ka ke jujjuya al'amura mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da shiriya da fiyayyen littafi ya isar da saƙon Allah bai rage komai ba tsira da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau ban tana tunatar da mu koyi da magabata annabawa da sauran malamai sahabbai da tabi'ut tabi'in kamar yadda bayani yake gudana manyan magabata sun tabbatar cewa ƙarshen wannan al'umma ɗin ba zai jaru ya daidaita ba sai in an bi ta da ya gyara na farkon al'ummar wadan ya suluha amru akhiri yin al'umma illa ma salaha a awwaluha babu yadda za a yi ƙarshen al'umma yayi kyau sai in sun bi tafarkin waɗanda suka rigaye su abin da ya gyara magabata shine zai gyara na ƙarshi don haka wajibi ne mai koyi da magabata cikin dukkan abubuwan da muke yi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci tarihin annabawa ɗaya bayan ɗaya a cikin alƙur'ani ya ambaci annabawa masu yawa a cikin alƙur'ani ya ambaci rayuwarsu da abubuwan da ya same su da jajircewarsu tsayuwansu a wajen kira zuwa ga bautar Allah ya ambaci abubuwa da ya same su na jarrabawa da kalubale ga al'ummominsu waɗanda mafiya yawa suka karyata su don mai don na baya su yi koyi da su sannan aka kawo tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wanda ya bayyana dukkan alkhairi ga al'ummarsa ya umarce su da aikatawa ya bayyana dukkan sharri ya hane su daga aikatawa aka bayyana tarihin sahabbai ɗaya bayan ɗaya da kuma majmu'ar su gaba ɗaya kamar yadda Allah ya tabbatar cikin alkur'ani ya yarda da su su ma sun yarda da shi an ambaci tarihin sahabbai don mutane su yi koyi da su su ji irin tarihin su su yi aiki irin nasu don su samu ƙarewa lafiya kamar yadda su ma suka gama da duniya lafiya suka samu yardar Allah har ma aka yi wa daga cikinsu albishir da aljanna tun suna raye a doron ƙasa hakanan manya-manyan malamai magabata waɗanda suka yi wa addinin Allah aiki akwai tarihinsu daban-daban a cikin littattafai waɗanda suka ambaci tarihin magabata wadda ake ambaton malamai ɗaya bayan ɗaya ko kuma majmu'an malamai ma'ana a tare gaba ɗaya ana bayyana irin alkhairinsu da ayyukansu da ibadojinsu da yadda suka jajirce wajen kiyaye amana da rashin ƙarya da kuma dagewa akan gaskiya da kuma kula da amana da kiyaye dokokin Allah maza da mata Allah subhanahu wata'ala ya ba da misalan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ta'ala anhun ta yadda suka zamanto ummahatul mu'minin da yadda Allah ya seta su ya ɗora su akan abin da shi ne zai zama alkhairi gare su duniyarsu da lahirarsu hakanan tarihinsu malamai sun bayyana ɗaya bayan ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma matan sahabbai da kuma mata magabata waɗanda suka biyo bayan sahabbai ba don komai ba sai don a ga irin nagartarsu wajen ilimin addinin Allah da karantar da addinin Allah da nagartarsu wajen biyayya ga Allah da sanin dokokin Allah da bi yadda ya kamata wannan duka suna nan cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littattafan magabata ba don komai ba sai don mu na baya mu yi koyi da irin waɗannan abubuwa idan mun karanta ko in mun ji malamai sun karanta mana da ka lura da wannan ya zama wajibi ya zama tunatarwar mu a yau bayani ga irin waɗancan magabata daga annabawa har zuwa waɗanda suke a suka biyo bayan wato zamanin annabawa ma'ana tabi'ai da tabi'ina na daga manya-manyan managartan magabata ya ku bayin Allah idan muka duba alkur'ani za mu ga ya karantar da mu irin yadda annabawa suka da jajircewa kan bin Allah da dokokin Allah da tsayawa wajen tsayawa da gaskiya ba taba samun wani annabi wanda ya taba yin ƙarya a rayuwarsa ba tun ba aiko shi ba lalle kuma bayan an aiko shi ya zama manzo annabawa ba su sanya kira ba dara ba ta cikin ɗabi'ar ɗabi'un annabawa kuma ba ta cikin sifan halayensu annabawan Allah suna da matukar haƙuri wajen bin Allah da haƙuri wajen kaucewa saɓawa Allah da kuma haƙuri wajen ɗaukan ɗawainiya wadda ta shafe su wajen gwagwarmayar harkar addini da kuma harkar rayuwa wajen bin halal da takaituwa da halal da rashin kutsawa cikin haramu Allah ya jarrabi wasu daga cikin annabawa hatta da rashin lafiya amma sun jajirce sun yi matakar tawakkali da Allah subhanahu wata'ala ba su koma ga shirka ko wasu abubuwa na bokanci ko tsafe-tsafe don neman lafiya ba sun takaita kawai ga yawaita addu'a da kuma maganin da ya dace wadda bai saba shari'a ba idan muka duba annabawan Allah an jirage da rashin aihuwa amma ba su wani abu da ya saba wa ka'ida ba illa kawai komawa ga Allah har Allah ya azurta su da haihuwa saboda yawaita addu'a da suke yi da kuma a akan haka shi yasa ya zama wajibi akan mu mu rika karanta tarihin irin waɗannan wato don mu san irin aikin da suka yi mu kuma san irin jajircewan da suka yi akan gaskiya don mu zama mutane masu gaskiya idan kuka duba zamanin mu a yanzu gaskiya ta yi karanci amana ta yi karanci duk da cewa mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce take bayyana don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kafin tashin alkiyama za a dauki amana za a dauki amana kamar yadda ake zari abu a cikin wani abu haka za a zare amana daga zukatan mutane sai waɗanda Allah ya kiyaye ɗan ƙalilan a cikin mutane su ne za su zama masu amana don ka duba rayuwarmu a yau za ka ga rashin amana ya wuce duk inda kake tsammani dukkan wanda kake tsammanin in ka ba shi amana zai kula da ita za ka yi mamaki in ka kula ba shi amana ne kawo wannan saboda kasancewar imani ya yi rauni son duniya ya yi yawa rashin gaskiya ya yi yawa A nan idan ka duba al'amarinmu babu gaskiya da yawa mutum ya yi ƙarya abu ne mai sauƙi gare shi sai wanda Allah ya kiyaye idan ka duba lamarinmu babu cika alƙawari mutum zai yi alƙawarin zai yi aiki amma in ka ɗora shi akan aikin ba zai cika alƙawari ba wannan shine ɗabi'unmu wannan mu musulmai muke magana akwai magana wanda ba musulmi ba eh, wani wanda ba musulmin ba ma musamman in a wasu ƙasashe ne za ka ga abin da suke yi ya ninninka na mu musulmai a wajen kiyaye alkawari da kiyaye amana da rashin sha'awar abin wani da rashin sata da rashin almundahana da rashin cin amana idan ka duba rayuwarmu a yau ta cika da sha'awar cin amana babu wanda muke sha'awa a doron ƙasa a ƙasan nan sai wanda ya ci amanar mu wanda ya handa mai dukiyar mu shine yake zama abun sha'awa a gurin dukkan wanda ya tsaya da gaskiya ya ce a kula da amana a kiyaye amana shi wannan ba mai ɗaga kai ma ya kalle shi saboda ganinsa ake ba ƙauye ganinsa ake wanda bai waye ba ya san abin da duniya take ci ba waɗanda duk suke rayuwa a yau da rayuwar da muke ciki a yau in ba wanda Allah ya kare ba kaɗan ne kawai suke iya kula da amana in an ba su balle in an ce amana ta kuɗi ce babu wanda baya cin amanan ɗan uwansa Dewa daga cikinmu ba su tunanin in sun karɓi bashi su biya Dewa daga cikinmu sun sha alƙawura da yawa in sun karɓi bashi za su biya ko a ɗauka a sanadin su ko makamantan haka amma ana rabuwa dutse a hannun riga saboda me ba komai mutum yake tunawa ba duniyar zalla muka sa a gaba ba ma tuna Allah shi yasa ba ma kiyaye amana ya kuwa al'ummar musulmai Allah subhanahu wata'ala ya jero sunayen annabawa ya bayyana ɗabi'unsu a cikin suratul anbiya'i don mai don mai koyi ya fara misali banda maganar annabi Dawud da annabi ah, Sulaiman yadda annabi Dawud da annabi Sulaiman Allah subhanahu wataala yake cewa wa 'allamnahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum wannan harkar intafinuwa da ake ta maganganu an kasa biyowa a gane cewa musulunci shine asalin wanda koyar da Koyon sana'a da jajircewa wajen neman abin da zai taimake ka wa allamnahu san'ata labusin wasu malamai suka ce wannan ke kenan fa ake nufi annabi Allah Allah ya koyar da shi wasu suka ce kira wasu suka ce duka dai ma'ana sana'o'i na hannu wanda ake bukatun mutane su jajirce a kansa annabawan Allah tuntunin suke kan wannan kuma alkur'ani ya bada labari don me don ka gane cewa neman sana'o'i da ta da dogaro da Allah subhanahu wata'ala cikin yin sana'o'i da mutane za su yi yana da matukan tasiri a rayuwa harkar kasuwanci harkar noma harkar sana'o'i ba karamin tasiri yake da shi ba sun mutane sun rike da gaskiya kuma suka nemi taimakon Allah da agajin Allah a kai Allah subhanahu wataala sai ba mu labarin ɗaya daga cikin annabawansa wanda ya jarrabe shi da rashin lafiya don mu san cewa ba za mu tsira daga rashin lafiya ba wani sa'i Allah yana iya jarraba wasu daga cikin bayinsa sha ko rashin lafiya don ya gani yaya za su za su koma ga Allah ko za su koma ga wani Allah Allah ce wa ayyuba izna da an ni masani ad-durr wa ta arhamun rahimi annabi ayyuba alaihi salam ciwo ya kai ciwo amma me ce sai koma ga Allah Allah ke ba da labari saboda tawakkalin annabi ayu ya karbu a gurin Allah kuma Allah ya gamsu cewa annabi ayu ya dogara gare shi haka ke ba mu labari don mai koyi da shi anni masaniyar dhurru wa anta arhamur rahimi Allah ta fastajabna da fa kashafna ma bihi min dhurr sai muka amsa masa addu'arsa muka yaye masa abun da dame shi na cuta ya ku bayin Allah wanda aka jarrabe su da cuta ko a karan kansu ko a cikin iyalansu ko a cikin zuriyarsu ko a cikin iyayensu ko baffaninsu ko ‘yan uwansu ko makamantan haka a dogara ga Allah wajen yawaita addu'a da neman sauƙi a gurin Allah insha Allah Allah yana nan shirye ya ba wa bayinsa amma ku sani cewa ba dole ya zama lokaci ɗaya ba ba dole ya zama cikin wata ɗaya ko cikin sati ɗaya a'a sai lokacin da Allah ya ga dama amma wallahi Allah zai ba da da izininsa subhanahu wa ta'ala Allah ya ambaci annabawa uku bayan wannan ya yaba su ta hanyar haƙuri Allah subhanahu wataala ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Zulkifl kullum min as-sabirin Allah ce da Annabi Isma'il da Annabi Zulkifl da Annabi Idris waɗannan ambata musu su na kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullum kowane ɗaya daga cikin su Isma'il Zulkifl Idris alaihim wa ala nabiyina afdalus salat wa alaihi wa atammu taslim waɗannan Allah subhanahu wataala ce wallahi kowane daya daga cikin su sabirin yana daga cikin masu hakuri saboda dai sun yi hakuri da rayuwar duniya ba su wuce gona da iri ba sun yi hakuri da iya halal da Allah ya azurta su da shi ba su kutsa cikin haramun ba kullum na as shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya buɗa musu sai inda ba sa tsammani Allah ce wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min salihin sai muka shigar da su cikin rahamar mu suka samu sauki a ƙarshe innahum lallai su yana salihina suna daga cikin salihan bayi haka salah yana daga cikin muhimmin al'amari da ya dace mu sifantu da shi duk da yake so ya samu mafita a gurin Allah ya zama mutumin kwarai Allah ya sa mu zama mutanen kwarai Allah ce wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin zannun shine annabi yunus kowa a cikin mun nan wani sa'i zaka iya samun kanka cikin gumumi bakin ciki tashin hankali damuwa can rashin lafiya a cikin iyalanka jari ya zama wani iri baka da cikakken jari sana'a ba ta yi kyau ba abubuwan ya tabarbare gurin aikinka babu sanari kasuwa babu ciniki sosai sannan ga basu suka sannan ga damuwoyi ɗaya daga cikin yana iya samun kansa irin wannan to wannan shine annabi Yunus ya riga ka wa zannuni idh zahaba mughadiban fa dhanna an lan alai annabi yunus alaihi salam ya tafi cikin fishi da tashin hankali da damuwa har ya manta yaya al'amari yake ya kusa ya manta da Allah wani sa'i dan adam idan ya samu kansa cikin jarrabawa sai ka yana magana shi kada ya kusa manta da Allah amma in mutumin kirki ne innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun mutanen kirki duk lokacin da shi ce sai mantar da su Allah nan da nan kuma sai su sake kinowa sai su dawo ga Allah haka nan zannun annabi Yunus alaihi salam Allah subhanahu wataala yake ba da labarin sa yace da fi zulumat yana cikin dubbai ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi ga duhun duk inda ya shiga ga kuma duhun dare Allah subhanahu wataala yace da fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kunti min zalimin annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani bawan Allah da zai yi addu'a yace la ilaha illa anta subhanaka inni kunti min zalimin fa sai an karbi sa ko ka zamanto cikin sabo ne kake neman gafarar Allah ko kuma mutane ne suke so su rinjaye ka akan ka, ko ake so a cuce ka malam koma ga Allah ka gaya wa Allah shin damuwa ce ta rayuwar duniya ba su suka ne a'a jari ne babu karfi a'a aiki ne baka samu ba har yanzu kasuwa ce take rawa a'a menene koma ga Allah ka yawaita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ta fastajabna lahu fanajjaynahu minal gham sai muka ansa masa muka tserar da shi daga wannan damuwar muka tserar da shi daga bakin ciki muka tserar da shi daga duk abin da ya dame shi Allah zai iya yayewa kowa a cikin mun nan matukar abu ya dame ka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabinsa wanda bai samu aihuwa ba tsaya yana ta wani zagaye-zagaye a'a ya kaza a ya za a iya samu ɗa ba a'a tsayawa yi za ka samu mutum ko mata ba ta samu aihuwa ba ko miji bai samu aihuwa ba yana naila ta yawo yana gaya wa jama'a ka tsaya cikin dare ka kusan kwana kana tsaye a gaban Allah kana sujjada kana zubar da hawaye haka ba ka samu ka ba ka tsaya gaban Allah kana kuka kana tashi kana miƙewa kana ɗaga hannu kana cewa ya Allah ya Allah ɗa nake so ka jima kana faɗan wannan shin ka taɓa tsayawa kana cewa ya Allah gidan haya nake so a raba ni da shi ka raba shi ka wayi gari kana tafiya kana addu'a kana kana addu'a ka taɓa yin wannan shin ba su suka da suke damun ka ko kasuwar da take rawa shin ka taba ware lokaci awa uku awa hudu awa biyar ba abin da kake a duniya in ka gaya wa Allah kana ganawa da shi ubangijinka kana cikin alwala yi sadaka da abin da ka samu kayi tawassuli da Allah koda da sadakar ruwa ne kana cewa Allah da yawa daga cikin ba ma yin wannan sai surutu kawai a tsakanin jama'a ba abun da muke mu da ubangiji Allah subhanahu wataala yana bamu labari ta hanyar buga mana misali da annabi zakariya lokacin da yake bukatan aihuwa a gurin Allah Allah subhanahu wataala ya ce wa zakariya isna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin التي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فدوب يدعي الله سبحانه وتعالى يتعالى gidan ya zama mai albarka gaba daya saboda asalin mai gidan ya tsaya tsakanin sa da Allah asalin mai gidan ya koma ga Allah asalin mai gidan ya san babu mai yi sai Allah sai Allah ya gyara gidan gaba daya Allah ya ce ku shine zakariya ga ya musu labarin zakariya zakariya ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake kiran ubangijinsa ya tsaya yana faɗa dare da rana yana cewa ya ubangiji kar ka sani ni kadai babu magaji babu da babu abun da na bari a baya ya Allah na san kai ne wanda in ka tashi bayarwa za ka bani mafi alkhairin wanda za su gaje ni Allah ce sai muka amsa masa muka bashi da ɗan a sama aka nada masa suna Allah ne nada masa suna ya haya saboda mai jajircewan baban ɗan sai Allah ya bada ɗan mai albarka in ka zama jajirtaccen uba insha Allah ƴaƴanka za su zama masu albarka saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce muka sanya muka gyara mahaifar matarsa shikenan ya samu aihuwa dukansu da uwa da uba da ɗa inda hun kanu yusari'una auna filkairaci, da ɗan da uwar da uban gaba ɗayansu kowa kawai aikin alkhairi in ji Allah ba in ji mutane ba wa na ragaban wa rahaba dukan su gaba daya da da da uwa da uban gaba dayan su kullum suna roƙon mu suna cewa ya Allah ba mu cewa ba sun dogara akan kudin su ba ba sun dogara akan ilimin su ba ba sun dogara akan mulkin su ba ba sun dogara akan sana'o'in su ba a'a wa na ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in kullum suna kaskantar da kai gare mu haka ake so mu zama idan ka koma bangaren mata ya kamata mata su zama kamammu mata su zama mutanen kirki mata su zama ba almubazzarai ba mata su zama ba mutabarrijat ba mata su zama kamammu Allah ya yabi ɗaya daga cikin mata a wannan ayoyi na suratul anbiya Allah ce wallati ahsanat farjaha wa nafakhna fiha wa nafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wa ayatan lil alamin Allah ce da wacce ta kare kanta ta kare kanta ta zama kamammiya ta zama mai mutunci ta zama mai sanin mutunci a mutane da masu yawo a kasuwa ba gaira ba da dalili ba ba masu zuwa suna zama a shagunan mutane suna gwada adonsu a waje sun bar mazajen su ba wasu mazajen kuma sun zama kamar zuciyar alade ne tattare da su shi zai ji kai bakin kasuwa ya ta in kin gama kimin waya ya tafi kawai kin za ta ce masa za ta je shagon Allah ne da Allah ne za ta sayi blouse ha da pants da brazier za ta je alhaji wani ya san sayis ɗinta shi yake bata labari shi yake suna ta maganganu tana dariya yana dariya tana murmushi yana murmushi shi kuma gabo ya tafi wai ya ce in ta gama ta masa waya Allah ya kiyaye ku tina matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala ya tsaya su a gidan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna tunna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu ad dar al-akhirah inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima Allah subhanahu wataala ya ce ya kai annabi ga yawo matanka in duniya kuke so da holewa a bar addini a koma holewa kamar yadda mata yawan musulmai a yau suka wayi gari in kace wa mata ku zauna ku yi addini ta ce bata san wannan ba iyaye in ka je gurin eh, eh, iyaye kace yar ku za mu rike ta riko na addini ce a ba mu san wannan ba holewa muka sani da zuwa gidan bukukuwa da sanya gida a yi ta yarawa kan titi wannan muka sani shikenan mafiya yawan musulmai haka suka bari sun matansu suna duk abin da suka ga dama in bukukuwa ya zo ko kin tambaye ni ko ina nan ko ba na gari ci je kawai da haka ake sada zumunta ba zan raba ki da 'yan uwanci ba wai haka mutane suke bara ba ka raba ta da 'yan uwanci ba ma za ka raba ta da Allah ba ka raba ta da Allah ba za ka raba ta da 'yan uwanta ba ƴan uwanta in kan addini suke kai na za ka raba su zumunci haka musulunci ya karantar da shi amma maza a yau mafiya yawa ina kaji kawai 'ya'yansu sun zama su iri ana matansu sun zama su iri ka zo cikin jami'a ka kalli 'ya'ya mata za ka ka ba ƴaƴan musulmai ba wa'ansu saboda ka Allah subhanahu wataala wata ce ya kai annabi gaya wa matanka in dai da gaske kuke duniya kuke so ku zo zan ba ku duniyar ku wuce amma zan sake ku don ba a zama da tunanin duniya zalla a gidana hakan ji annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce ya gaya masa haka wanda ya zabi cewa duniya zalla ne a dai ai tai a ji a yi ta yi amma wa in kuntum na tuhin Allah wa rasulahu wa daral akhira in dai Allah kuke so kuke son manzon Allah kuma gidan lahira kuka sa a gaba Tufa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima wannan shine ka'ida mata dole mutum ya san cewa zai gina su ne akan addini ya gaya wa duk mace da ta yadda a tafi akan addini to wannan shine domin tsira ake nema duniya da lahira a karantar da yaya alkur'ani a karantar da yaya tarbiyya a karantar da mata addini a karantar da su tarbiyya amma in ka ce a'a zamani ne to yanzu ya za a yi da su wallahi sai sun yi kusuma da kai a gaban Allah gaban Allah za su zo suna janka don ka kyale suka ce zamani ne zamani Allah ya yi ka zamani ne don ka gyara addininka Allah ya yi ka zamani ne don addini wani cewa zamani ya zo abubuwa sun canja gidan wane a'a wane sun cika tsanani haba dan bukukuwa ma a dan menene ne ne malam duk abun da zama bidiyoyi da koyi da tubai da koyi da nasarawa babu komai a cikin sa illa asara babu dukkan alkhairi sai cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka tsallake su ayoyi mu je ta can gaba wa qanna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu inma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ku duba yadda alƙur'ani yake sai ta mata musamman Umma ummahatul mu'minin ake so kowace mata mutum ta zama a cikin munna. Ta ake so kowace yar mutum ta zama a cikin munna. amma mutane sun kai 'ya'yansu mata sun kai mata tashe amma an watsa da su suna abun da suke dama Ko sun bar matan su kawai komai gidan kawai a hannun mata yake harkar biki ne harkar hayaniya ce harkar shiga kasuwa ne ba kai da ba dalili a shiga ta halin da ake so mace sai ta tsantsara ado sai ta shiga kasuwa ta je can dare ne ya yi mutum da san inda ƴaƴansa ƴan mata suke ba magariba ta yi mutum da san inda matarsa take ba mutum magariba ta yi da san inda ƴaƴa mata suke ba ƴaƴa maza ma wace kamar su haka balle ƴaƴa mata Allah ya ce wa mata wa karna fi kunna ku tabbata a gidajenku ku yi hakuri da abin da Allah ya hore muku in talauci ne a gidan ku gode wa Allah ku zauna a cikin gidan ku hakura da shi wa karna fi kunna in wadata ne a gidan ku gode wa Allah da ya muku wadata ku hakura da shi ku bi dokar Allah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula kar ku rinka watsar da kanku kuna zama ba masu mutunci ba kamar yadda jahiliyatul ula ta kasance wa aqimna salata ku tsaya da sallah cewa wasu sun bar matan su ba ta yin sallah ba ta yin sallah ba su ma iya yin sallah ba ke zaunar da matarsa ya koya mata sallah ba yana jira sai ranar lahira ta yi jayayya da shi a gaban Allah da koya wa matarsa wankan janaba ba yana jira sai ranar lahira ta yi jayayya da shi a gaban Allah wa aqimna salata wa atina zakata in kuna da dukiya mata kuma da zakka wa atina Allah wa rasulahu ku yi biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya gaya mana abubuwa saboda maza da mata mu koma ga Allah mu yi koyi da magabata wannan yasluha amru akhir hadhihi al-umma illa bi maslahati hi Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya samu zama mutanen kwarai Allah ya samu gyara abubuwan da muke faɗa mu yi aiki da su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 إن الحمد لله والصلاة والسلام على النبي مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله فاتقوا الله عباد الله من كان منكم مستن فليستن بمن قد مات بمن سلف من الأنبياء والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلنتق الله ولنتأسى بهؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز من الأنبياء وأمهات المؤمنين اللاتي ذكرنا الله اللاتي ذكرهن الله في كتابه العزيز أمهات أمهات أمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النساء اتقوا الله في أزواجكم واتقوا الله في معاملاتكم مع في معاملاتكن مع غيركن يا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن فيما أخبركم به الله سبحانه وتعالى في كتابه لعبرة لأولي الأبصار عباد الله إن الله أمركم بالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم يسر لنا أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن يا رب العالمين an baladina gombe wa an nigeria wa ba wa sa'ir bilad muslimin innaka samiu qaribu mujibu da'awat allahumma adimin adim lana al-amn wa as-salamata ya rabbal alamin fi baladina gombe wa sa'ir bilad muslimin allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin ya ahmar rahimin a ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa mashayikhina wa ulama'ina allahumma ijma'na wa iyyahum fi jannatil firdaws allahumma aslih lana azwajana ذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم من أرادنا أو أراد أهلنا أو ذرياتنا بسوء أو شر اللهم عليك به إنه لا يوجزك اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم دمر أعداءنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وشتت شملهم يا ذا الجلال والإكرام من جنسهم وإنسهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد ya zal jalali wal ikram allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la tij'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma allahumma ihfaz bilad al ya zal jalali wal ikram إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله